na fuskanta ke ba kya san abin da zai tabar miki kan nan ko salamu alaikum salamu alaikum aminu alaikum salam yawwa sani da zuwa yawwa kuna nan wallahi kuwa bismillahi allah sannu sannu ina ne lafiya na gaje yaya wallahi lafiya kalan su ba wani talle na haba haba in zo ina sallama ba za ki amsa mun ba me yasa baki ji baba tana magana ba ba za ki amsa ba tashi to kewa ta zo nan ka zo nan kusa da ni kewa ta abada yanda kika son kuruma watan ba za ki daina wannan halin ba ko ita dai ba ta da aiki sai daga kai magana goma in zaki mata sai ta daga miki kai shine amsar ta kawai alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode ma dama ta ne bari in taso daga gida in zo in duba lafiya in ga yaya kuke da yar ta? wallahi lafiya kalau miki baba babu wani abu dai ko ba wani abu na gode wa Allah na gode wa Allah to Allah ya saka miki da alheri amin dama abin da ya faru ne. to mun gode sosai to zan tafi saura da ni in gaida gida kin ji ko idan na tashi zan tafi kice da ni ki gaida gida ko ba za ki faɗa ba ba za ki faɗa ba lallai kin biya ki <laughs> to ni zan koma shi ta yi gaskiya amma ta rashi na gaskiya gashi ta yi juriya amma ta sha tsumagiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya a gidan aro ta ke na ta ne duniya ita ce marainiya Wata dai ta saba juriya wayo marainiya Allah sarki marainiya. Me ya kawo ka gidana? Kauna. Amma dai ka san cewa ni matar aure ce ko? Na san da haka ke mata aure ce kuma ba so nake in kashe miki aure ba. Ina bibiye ki ne har zuwa gidanki don ki tabbatar har yanzu ina kaunar ki a raina. Ba gaskiya bane. Kana bibiya ta zuwa gidan aure ne dan ka kashe min aure. Ba don haka ba ne ina so in kara tabbatar miki da ina kaunar ki har isa nake ta bibiya. Dakata. kar ka ƙara shigo zan tafi a'a ka tsaya mu yi magana mana ba ba tafiya da ba yan sai yaushe kina kai kina ta gudu na kin samu miji a bagas amma sai wani gudu na ke ina bin gida ka gani dai yanzu sai yaushe duk wannan maganar tona asiri ma bai taso ba ai duk lokacin da kika buƙaci ni zaki gani to ani ko yaushe kace zaka zo ko kullum ma zaka zo ne ina maraba da kai shikenan goban zan zo zan zo da wuri insha Allah amma kake manta ba ki min girki haɗaɗɗe to shikenan ba damuwa Allah ya kawo ka lafiya amma fa kai a hankali ke kin cika tsoro ai na san aure gare ki ke ga tsoro asirin mu ba zai taba tunuwa ba to allah ya sa shi ne bayani ni kin ga wucewa ta to yin sai na jika to sai na mhm. Kai! uba! Allah ne ka san bani da kirji. gaba na kawo faduwa yake yi. Me faru? Haba. Tango nan baba sala naje zan ɗebo tsamiya wannan tsohon ya sanin ɗebo ka san yi min kyautar riga ko wanda irin aiki man sani yake na ji zan ɗebo tsamiyan nan ina zuwa wajen tsamiyan nan hekwa na ji ne hararraf ta yi duba ya ga wani tsakareren maciji ka duba kafa wando na ban san lokacin da na zo nan ba ka ga yadda ka sa ma na wani ɗan jiyo na ɗauka mutanen da ya suka tashe ka ma ashe maciji ne ma dan maciji ne ai mai sauki ne ai da kamun magana ma haba maciji ne mace na ka kira wajen ka ga maciji ai zai juya macijin a'a macijin kai kwanaki can da na samu akuya ba tsorata kai ba da Allah ana gaya ma wannan dole na daukar kura ce na gaya ma idan ka ji gashin ta a jikinka saboda mu da muka saba shiga jeji koya maka ji gashi irin wannan muna daukar kura ce saboda kura kafin ta haɗiye kai ta zo ta dan shinshin aka ka tuna jiya ka kwana kai da kace kura ka tuna mun ban ba ka labari ba ma ka tura kaza ka aibe kwanta haba haba ka tura kaza ka kwai kwai tun yaushe na kwashe a yawon na gidan suna na mai kwashewa ai kwashewa kawai kai abba ai harka ta yi daɗi na gaya ma eh ka ji daɗin harka amma ai harka ta kai akwai tsinancewa eh yi eh. tsinancewa kuma a akwai tsinancewa tsarin nan tsinancewa kamar ya haba kai eh, abin da nake gudu eh. mutuwa ka je kiyama ko ba za ka cuta ba Allah ya amma yanda yan mundi suke ganyen shagi a dinga dangwala ka ana fito da kai kai fa illar ka kenan waye ban shawarar nan kai ka ban shawarar nan kuma na dauki shawarar nan naga hanyar mai bullewa ce mai daɗi ce shawarar ah. yanzu zancen kai ana zancen raha ana cikin jin daɗi ana hira ana wasa da dariya ka kashe min jiki ka sa jiki na sanyi ya ka ji rana dubu ta ɓarawo wallahi rana ɗaya ce tak ta mai kaya duk lokacin da zaka kama ka ko wanki ba zan ba Allah ya naje kurmi ka ban shawara kuma na je na aikata abu kana tana min lahira to ai Allah ya sa mu cika da imani zahiri mahalicci Allah ne in ya so ya kashe rai to simple ne ya jefa wani amaraici wannan normal ne tawakkali gun ya'ya dangi tilas ne shi maraici ko wani babban ciwo ne kamar wuta don ko yaushe mai kuna ne rambana mai karfi bisa mulki ne dan isar ka ka kare bisa karewa maraici maraice maraice Não motsi mana ba Allah gafarta masa Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari Na gode. wai ina talan take ne tana ɗaki tana bacci to Allah ya raya ta mutuwa kenan kowa da sanadin irin tasa mutuwar amma hakika auren adama bai amfani mu da kwamar ba sai bacin rai da mummunan tarihi kul ka faɗa haka duk abin da kaga ya faru ga bawan Allah ne baba da sanin Allah Allah ne haka ne baba ki na na rufe rufe sai da Allah ya ji kan gidan a'a komai wallahi ba ita ba ce <laughs> Allah ne ya sa, ya ƙari ka yi haƙuri ka daina kuka ka daina kuka saboda ne ce zan yi kukan ku bani haƙuri kai kuma ka Allah ne ubangiji ya ba mu sa'a amin Allah ya ba mu sa'a amin da duk mutum na duniya ai dan haka ne haka ne Allah ya gora mu Iri masa addu'a. yi wa annabi salati sallallahu Sani Sani magana, Kalle? Kalle. ɗan tashi? ba ta tashi ba ogo ga maganin ogo sanu mm. na gode albarka na gode na gode sanu gogo zaki maganin nan tsaya na mutuwa ba kaga na gani ba tashi zan ba ina da nan haba ba. sai na bar irin wannan magana dan Allah dan Annabi cuta ba mutuwa bace cuta ba mutuwa bace gogo in Allah da zaki tashi daure ko kaɗan ne ki dan sha maganin nan ki daure na Allah na Allah dan Annabi sannu mm. Mm. Allah na jami jami ba ta Allah da zaki tashi tashi gogo sanu ka sa ta a hanya ta barki na gari talle la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam talle in Allah ya yarda zan rike ki bisa amana in Allah ya yarda zan rike ki bisa amana talle Thank you. maraici ne duk ya da shiga kunci na rayuwa wahala tun ƙuruciya ba a san mai za ya faru ba maraici maraici maraici ah. gashi ta gaskiya na gaskiya gashi ta yi juriya ta sha magiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya gidan aro ta ke na ta ne duniya ita ce mareniya wacce dai ta saba juriya wayo Marainiya. Allah sarki Marainiya. Maraice, Maraice, Maraice. Mama.